yanzu dai muna nan a cikin littafin zumuntar kenan wanda sumayya abdulkadir ta wallafa kuma idan masu saro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka je yadda fa'iza ke zuba shagwabata a gaban kakata hajiya da kuma yayyinta inda har muka je aliyu yana cewa wa ya taɓo min fa'iza ta ta ce na tura baki sosai na ce bayan makarantar su ummi ba a yin larabci sai turanci ta ce duka suka samun dariya banda fa'iz da ya ce ji ta dan allah baka kiri da ita duk gidan nan ita ce mummuna ko me gaminta da larabawa uhu muka ji bashir dariya yake shi da su ummi yaya aliyu ya ce rabu da su fa'iza ai black is beauty na rantse dukkansu babu wanda zai san mata mai kyanki kuma na yi alkawarin canza muku islamiyya wadda ake koyar da larabci sosai kin ji ta? kuka na sa sosai ba abin da fa'iz ya faɗi ba ne ya sa ni kuka a'a na tsani aimin gwasale cikin mutane shi kuma ya fa'iz na lura baya shakkar a gaban kowa ya ci mutunci na halin shi san ba irin na yayan shi bashir da yaya aliyu haidar ba ne in ya rena ka kawai ya rena ka in ya tsane ka sai ka gwammace ko hanya ba ta gama ku ba balle jini to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba zamana a gidan hajiya tare da fa'iz daga farkonsa ha zuwa inda yau ke motsi ba mai daɗi ba ne kai ka ce babu digon jinin juna a jikinmu fa'iz ya tsane ni a ce cewarsa saboda kazanta ni kuma na tsane shi saboda mugunta gwasale da mugun halinsa shi yaya ne ba mai daɗin sha'ani ba ga ƙannansa akasin yaya aliyu mai son mu mai a jikinsa da nuna mana ƙauna ta 'yan uwantaka a sannu nake fahimtar kazantar da fa'iz yake yawan ambatawa a gare ni da na so matasawa na farko dai ban damu da sanya wankakkiyar sutura ba balle gogaggiya ban san wani abu wai shi kintsi ko gyaran jiki ba uwata bata ja ni a jiki ta koya min waɗannan abubuwan ba ban san in gari ya waye in tasa man goge haƙora jikin brush in goge baki ba sai dai in afa ruwan shayi da burodi na ci to wannan yasa haƙora na suka ba da kalar ɗorawa ba kamar na sauran tsararraki na ba ga ajiya tsohuwa ce ba ta mai da hankali kan irin waɗannan abubuwan ba kowa shi yake yi wa kansa wanka su ummi kullum sai sun yi amani, sai in kwana hudu fata jikina ba ta ga ruwa ba balle sabulu da soso gani kuma daman ba ni da hasken fata irin na ahalinmu kalar jikina irin na mahaifiyata ne idan na cire kaya kuma ban san wanne ne mai datti ba wanne ne mai tsafta ba haka zan hada duka in danna su a wardrobe dina babu ninki balle kinsi sabanin zanira da ummi su da suke magoyon kaka dalilin kenan da in fa'iz na wujijjiga ni da wulakanci da kaskanci ba ni da bakin kare kaina sai dai in yi ta kuka da tunanin na yi gudun gara na da zago ko in koma wa zagon ne wato momin abu amma in na daga ido na dubi ummi da zanira na tuna irin kewarsu da zan yi idan na bargiwa sai in manta da al'amarin fa'iz in shiga harkokina in kuma yi ƙoƙarin kauce wa duk wata hanya da za ta sada ni da shi a gidan don in zauna lafiya to lokacin da muka gama makarantar firamare muna da shekaru goma sha biyu muka samu gurbi a federal government girls college kusau aji ɗaya. da yammacin ranar yaya aliyu ya shiga falon hajiya muna kallon shirin tauraron ɗan adam ba tare da manjiyo ba duka suka amsa sallama shi amma ban da ni domin a lokacin ina gefen ummi ina kuka sosai wai ni ba zan je makarantar kwana ba hajiya da su zanira sun yi rarrashin duniya na yin shiru hajiya ta ce da yaya aliyu a san da ya zauna yanzu nake cewa ummi ta kira ka kuje kanti su haɗu duk abin da za su bukata ni ma nan na yi masu dunna tanadin na su yaji da soyayyen miya dambun nama na fa'iza da su garin rogo ko za su bukace shi to mutuniyar taka gata nan ta ja ta kafe ba ta zuwa makaranta kwana bata kuma faɗa ba sai yanzu da aka gama musu komai gobe tafiya sai ya aliyu ya maso gefe na ya zauna a hankali yana dubana ina ta share hawaye da majina da haba zanina jikina na tashin tsamin tashin balaga da rashin wanka ya ce princess fa'iza gaya min matsalaki ta kin son makaranta kwana a yau bayan a da baki a kan ba cikin kuka na ce yaya aliyu ummi ta ce ana saka yara yin kitso duk sati yankan farce duk sati wanka kullum dole kullum sai ka yi brush safe da rana ni gaskiya za a takura min wallahi ba zan iya ba sumi suka bushe da dariya har shi ya yi aliyu. daga bayan mu muka ji an saki wani dogon saki dukkanin mu muka juya ya yi faiz ne asali ya ce ya yi aliyu don girman allah ka fita hanyar yarinyar nan mahaukaciya ce raina yana matuƙar ɓaci idan naga kana shiga sha'aninta ni wallahi ba don kamanninta da baban abu ba sai in ce can za mu uwarta ita aka yi a asibiti can inda take aiki suka haɗa baki aka bamu nan take fuskar yayi aliyu tare ne da bacin rai ya dubi faiz a hankali amma ya kasa cewa komai hajiya ce ta ce hafizi wace irin magana ce wannan kada in ƙara jin makamanciyarta sai kai ya ce Allah ya huci zuciyarki hajiya amma yarinyar nan na bukatar makarantar kwana da bata ta so don kwata-kwata ba ta san ciwon kanta ba wata ta janyo mana bar gurbe cikin zuriya kai cu a wurin bari bai ba wallahi ya juya ya yi ficewarsa hafasaci ya yi aliyu ya mara masa baya ya suka kare ya suka kare oho ya dawo fuskar shi babu nuri ya ce ba tare da ya dubi kowacen mu ba ku tashi mu zan mu tafi siyayyar ko yanayin yadda na buɗe motar cikin matsanancin fushi ya sanya yaya aliyu jiyowa sannu a hankali ya dube ni na yan dakikai sannan ya sanya mu motar giya muka harba kan titi babban supermarket din da ke kan hanyar fita garin muka je kusan duk garin babu kantin da ya girma da haɓakata babu abin da babu na bukatun yau da kullum a nan ale fakin duk suka fita ban koyi motsin da ke nuna yana da niyyar fita ba zuciyata da tunanina duk da karancin na sun sanya min ayar tambaya a yau akan yaya fayis da ke da yake mun da kuma dangantakar kiyayyar dare ni ga mahaifiyata wanda baya jin kunya ko haifin jin sunanta a gaban kowa ya aibata ko ya zage ta mintuna biyu yi ali yana nazari na kamin ya rankwafo tagar da nake a tausashe ya ce ah, za ba a fitowa sai na ji ya min wani kwarjini mai yawa yadda ya maganar a hankali na bude murfin motar na fito ya yi dariya ya ce yau dai da alama mulki kike ji fa'iza ko duk fashin fa'iz ne har yanzu ummi ta kulu da bata lokacin da nake musu da tarere da yayi aliyu ke mun na yi banza da su ta ce don allah yaya ali ka rabu da ita sai wani lallashin ta kake tana basarwa sai ka ce mu muka karzo mun ita wace ce yi murmushi ya ce ita princess fa'iza ce ki zanira ta ce me kenan princess ya ce princess yana nufin gimbiya da bi baki ta ce sunan da ya haifa ya ba ta ya fi dacewa da ita ba naka ba a kaikace da baki ya ce wani sunan ne faiz ya bata zanira ta ce faiza kazama ya dubi zanira sannan ummi ya ce wadda ta sake kiran fa'iza da wannan sunan ban yafe ba kun ji ko suka daga mishi kai muka shiga cikin kantin ko da muka shiga cikin kantin kujera na ja na zauna yana kallon su dauki banza dauki wofi wani zubin su jiyo su kalle ni su yi kuskus su ci gaba da dauke dauken su shi ko yaya aliyu sayayyarsa da bance da tasu kwando uku suka cika da kayan zaki masu tsada hata biron da za mu yi rubutu ba su bari ba muna shiga mota kafin yaya yi ta da motar zanira ta ce ummi baki ɗaukar wa fa'iza kazama rice pudding ba haba nan na yi kan zanira da duka ya kushi da cizo dama kiris ke jira yaya aliyu ya daka min tsawa ya ce me haka ne fa'iza eh don kin ga ina lallashin ki shine kika koma hauka idona ci da kuka na ce amma ita baka yi mata faɗan sake kirana da sunan yaya faiz ba don kai ma ka tsane ni kamar shi shi kenan ni ba mai so na kowa ya tsane ni sai a lokaci ne na samu hawaye suka zubo a tausashe yaya aliyu yana tada motar ya ce lalle fa'iza har yanzu shagwafa tana nan haka za a kwalejin ana musu kuma ce ta yi masu in sinoyi ba su lallasa ta ba muguwa harara na rabka mata ta toshe bakinta da hannun damanta tana allah ya huci ran princess to mun kusa shigowa unguwarmu ya ce fa'iza don allah don annabi ki dinga haƙuri da yan uwanki kin ji ko ko harshe da haƙuri dole a saba wata rana don haka ki rage zafin zuciya kina da zuciya mai zafi babu wanda ya sane ki tun muna son ki har shi fa'is kin ji na ce ban da ya fa'is kuma ba mai masa faɗa kan tsana da tsangwama da yake min a duk lokacin da abu ya shafe ni laifina ma kake gani yaya aliyu yana girgiza kai ya ce ba magana yayan ki faiz nake ba ba na son in ga kina halin yara yanzu ki ba karama yarinya ba dambe da kokowa na su walida da su badar ne na tsumfar baki ban ce komai ba ya ce kin haƙura princess ko kina so na kasa bacci saboda fushinki sai na bude dukkan idanuwa na na dube shi yanzu yaya aliyu yana fushi sai ka kasa bacci yi murmushi ya lumshe ido tare da daga kai sama cikin mamaki na ce to saboda mene saboda me saboda abin da kwakwalwarki ba za ta fahimta ba a yanzu a yan shekarunki menene shi wannan abun eh, wannan abun muhimmi ne mai girma da yaro baya jin shi sai ya girma to ai zanira ta girma in ji hajiya to ranar da jini ya ziraro ta kafa ta hajiya ta ce ta girma to ita ka gaya mata mana sai dan dum zanira ta soma kumbura hanci da hura shi ta ce yaya aliyu wallahi karya take ummi ce sai ko ta ce wallahi ita ce a daidai lokacin da yaya aliyu ya shigar da hancin motar a cikin estate ya yi kyakkyawan horn yaran da ke kusa a kofar flat ɗin baba barau suka rugo suka fidda kayan abu suka shiga mana da su gida yaya aliyu boys kwata din su ya wuce bai kara kula mu ba su abba na jido kaya suna ihu wai za su ci complex din yan boarding school na ce wallahi duk wanda ya bude mana kaya sai na kabari ya fi shi jin daɗi ina kwance gadon hajiya sai na ji shigowar su ummi suka shigo da kaya niki-niki kuma cike da tsegumi take cewa da hajiya wai hajiya ki duba ki ga duk yawan kayan nan da muka sayo sai da yaya aliyu ya sake sayan kwatankwacin su wa fa'iza ita kadai ranta zanira ma ta ce kuma hajiya ba ki gani ba wai dan dan fadan nan da yaya fa'iza ya yi mata ɗazun kafin mu fita yi ta lallaminta tana masa wulakanci da kada ido ita bata yadda ba sai hajiya ta yi kamar bata ji su ba ta shiga duba kaya ta ce ya banga kwaki ba bayan kun ce ba kwa son wanda na siyo fari kuke so Yumi ta ce tab waye zai sha miki kwakin ku ji ma da tsohuwa da neman ta da zaune tsayi. hajiya ta ɗauki mafici ta yi kanta ta runtuma da gudu hajiya ta ce jahira gobe dai kun banne da yan jikoki na mu huta bakin mu alaikum haba yara uku duk kun bi kun ishe ni kamar ina zaune da zaratan yan mata mu ta zo ta kwanta a gefe na ina kwanciyar gingine na nisa cikin tunanin irin kulawar da yaya Aliyu ke mun. Hakika shi dan uwa ne mai matukar kirki da ɗabi'un kyakkyawar ma'amalar zumunci. A lokuta da dama ina kwatanta kirkin Aliyu da wani cikin yayyenmu amma ban ga kwatankwacin shi ba. Halinsa daban, saukin kansa daban da dukkan mazan zuriya mu. to amma kulawarsa gare ni ta zarta wadda yake yi wa kowa babban misali su zanira da tare muke rayuwa yana fifita ni a kansu sai a hankali nake jin yaya aliyu na kwanta mun a zuciya saboda kyawawan halayensa da kulawar da yake mu Tunani na ya gangara ga abin da ya faɗi ɗazun na cewa wai ba zai iya bacci idan ina fushi da shi ba saboda abin da yaro baya ganewa sai ya girma to wai shi menene wannan abu kamar ummi ta san abin da nake tunani ta yi murmushi sai cewa ta yi princess har an soma tunanin yaya aliyu to a yi haƙuri dai mu je kwalejin mu gama in kuma auren za a yi sai a faɗa mana mu fara shiri sai na miƙe a fusace da soma dukanta ina yakushinta ta sa ihu nan da nan hajiya ta shigo zani na zamewa kamar ta faɗi ta ce wai ke wace irin masifafe yarinya ce ne fa'iza eh ke ɗaya dukkin buwaye gidan nan daga ki da wannan sai ki koma ki da wancan na sa kuka na ce hajiya cewa fata wai ina tunanin aure yar iska ta ɗauke ni kome bayan ni tunanin su walida nake hajiya ta to ya haƙuri wasa take miki ke kuma ummi kada na ƙara jin makamanciyar wannan magana ta fito daga bakinki zan saba miki fiye da zatonki da juya ta fita zanira ta bi mu da kallo kurum sai dai na lura tun shigowar ta ɗakin akwai abin da ke damunta